Sashen Hausa na studio Kalangu ya so suma gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti talatin daga nan birnin Yamai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalai habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa kungiyoyin farar hula na Nijar sun buƙaci 'yan Nijar da ke Faransa su gudanar da zanga-zanga da dai lokacin da shugaba Isuf Muhammadu ke ziyara a Faransar. Ƙungiyoyin malaman makaranta sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da sanarwar da Majalisar Dokokin Ƙasa ta fitar a kan sha'anin karatun boko a Nijar. Rahoton musamman na yau zai kawo ƙarin bayani dangane da kundin haramta nuna wa mata wariya da ƙasar Nijar ta amince da shi. Shugaban ƙasa Isuf Muhammadu ya soma wata ziyara aiki jiya a birnin Paris na ƙasar Faransa bisa gayyatar shugaban ƙasar ta Faransa Emmanuel Macron. Fadar shugaban ƙasar Nijar ta bayyana cewa wannan ziyara za ta ba da damar saka hannu a kan yarjejeniyar samun tallafin kuɗaɗe tsakanin ƙasar Nijar da ma'aikatar raya ƙasashe ta Faransa a fd Kuɗaɗen sun tashi miliyan hamsin na euro kwatankwacin miliyar talatin da uku na sefa. Wani haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula ya yi kira ga 'yan Nijar da ke ƙasar Faransa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa su gudanar da zanga-zanga domin nuna ƙin amincewa da abin da suka kira mulkin daniya da musgunawa al'umma na Nijar. Sun yi wannan kira ne a daidai lokacin da shugaban ƙasa Isu Muhammadu ke gudanar da ziyara aiki a ƙasar Faransar. Isa Garba ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin ya yi wa Musa Hassan ƙarin bayani. Mun kai kira ga 'yan Nijar da ke zama kasashen waje balantama waɗanda ke zama a kasan Faransa da abokanmu da muke hulɗa da su a wararen hulɗa da can a Europa da ƙasar Faransa. Mun kai kira gare su to kiran da mun kai kuma wannan kira sun amsa sun yi na'am da shi yau ne mun ka samu sakamakon da za su wani babban zanga-zanga a ofishin wakilin Niger a can kasan Faransa karfe biyu a agogon Niger karfe hudu a agogon Faransa ya kamata a ce duk 'yan Niger da ke can gamu a wajen wannan taro wannan taro kuma eh, wani takarda ne da mun ka wallaha a duniya akwai mutum tun wuce ma dubu talatin da sun ka sa hannu bisa wannan takarda to wannan takarda ne za a ta a maida a karanta gaban eh, wakilin Niger a can Faransa To a ɗaya bangare kuma mun samu labarin cewa hukumomin da'irar Yamai sun haramta wato taron gangamin da ƙungiyoyin farar hula suke son yi gobe a dandalin fahimtar juna a nan Yamai. Wato dalilin hukumomin shine an bayyana ko kuma za a shirya wannan gangami taron gangami a ranar aiki kamar yadda kaka tuda ɗaya daga cikin masu shirya gangamin wato ya sanar da mu. A ran 31 ga watan man da ya gabata, 'yan majalisar dokoki ta ƙasa sun bayyana damuwarsu dangane da halin da sha'anin karatun boko yake ciki a Nijar, inda har suka naɗa wani kwamitin 'yan majalisar wanda zai gudanar da bincike kan lamarin. Dangane da haka mun nemi shan ra'ayoyin kungiyoyin malaman makaranta inda za mu fara da kungiyar fizan ta bakin shugabanta isifu Arzika. Idan yau majalisar dokoki ta sa kulawa duk da ta sa lati ba laihi domin babu shagala ga duk abin da ake nema a gyara. Muna nuna na'am ɗinmu ga duk bukatar da za ta gyara lamarin makaranta. Abu ne da muka sa a zuci tun da daɗiya ya kasance an tattauna da dukkan masu hannu cikin lamarin karantarsu. Ya zo daidai da buƙatar mu. na ganin an samu karantarsuwa wadda a cikinta ba matsala domin a samu ci Daga nasa bangare jami'in kula da sadarwa na haɗin gwiwar Kwasi Nijar Sinasep ya bayyana cewa majalisar dokoki matsayinta ne kawai ta bayyana ta hanyar wannan sanarwa sai mu saurari sai bu da Abin da ya shafe mu rukunin kungiyoyin malaman ba da karatu cewa da Coz Niger sinasa gaskiya majalisa ta ɗau mataki ne na ƙa'ida. To amma idan gwamnati ya ki jajircewa ga gudanar da zaman tattaunawa ni majalisa za ta yi. To sai majalisa ta yi tsayin daka ga yaunin da ya rataye a kanta ta yi ta tare da cema gwamnati ya dage ya yarda ya gudanar da tattaunawa da dukkan abokanan hulɗa ba tare da wata wari. karya ba. A ranar 18 ga watan Afrilu da ya gabata ne Majalisar Dokokin Ƙasa ta amince da dokar da ta jibanci sadarwa ta hanyar rediyo da kuma talabijin. Manufar dokar ita ce daidaita sha'anin kafafen yada labarai daidai da sabon tsari na zamani da ake kira TNT. Ana kuma dab da kaddamar da wannan doka. Abdullahi Kulibali, Sakataren Janar da Ma'aikatar Ministan Sadarwa, ya yi ƙarin bayani. Yanzu muna da cikakken iko bisa kan fannin hukuma domin tabbatar da waɗansu dokoki a kan fannin sadarwa a Nijar. Za mu karɓi bukatocin 'yan ƙasa da ƙasashen waje musamman zuwa yarjejeniyar yemowa a kan tsarin na kafafen sadarwa na zamani TNT. Kuma muna da cikakken iko inganta aikin kafafen sadarwa na samun ingantaccen sauti da bidiyo. Sannan za mu tattara mitocin kafafen yada labarai a waje daya domin yada labarai bisa kafar tsari daya. Hukumar ƙasa da ƙasa mai kula da 'yanci rani ta OEM ta kaddamar da ayyukanta na ƙarfafawa al'umma tare da haɗin gwiwar wato hukumomin da'irar Arlit a ranar Asabar da ta gabata. Sebe Diomonde shugaban wannan shiri wato a hukumar ta OEM ya yi ƙarin bayani a hirar shi da wakilinmu Usman Umaru. Mun zo halartar ƙaddamar da wani horo ne akan abin da ya shafi na'urorin zamani ga matasa talatin na ƙungiyoyin fararen hula. Horon da ƙungiyar OEM ta ɗauki nauyi ta hanyar yarjejeniyar waɗansu ƙungiyoyi a bukanin hulɗa. A nan Alit tun lokacin da muka zo na farko dai mun yi ƙoƙarin kiran wani taron ta tattaunawa a ofishin magacin gari. Washe gari kwamitin da ke kula da tafiyar da harkokin proje mai suna Guzin da muka kaddamar sun tafka muhawara a kan ayyukan da projen zai yi a fannin ayyuka na tallafawa al'ummar karkara. An gudanar da shirin hujin dabbobi kamar yadda aka tsara a faɗin ƙasa baki ɗaya. sakataren dindindim na haɗin gwiwar ƙungiyar makiyayen nijar kafan ya bayyana cewa wannan shiri ya samu karbuwa ta jani alu abubakar yana yi wa sumana amadu ƙarin haske duk wanda mun ka tambaya sun ce muna masu hudi sun zo wurin su kuma hudin an yi shi a cikin kwanci hankali mu a wurin mu eh, murna ce paske eh, bara kadai mutanen mu wata rana ba su son hutuwa wata rana su bisa son su an musu hudi suna mutuwa mu mun yi daidai kokarin mu cikin shekarar ga to yanzu ka san hudi dai an ka doka adadi ne ake ci a cika amma adadi bai taba zama ba kamar ɗari bisa ɗari akwai eh, ta pest da ake ma kananan bisashe akwai kuma harkar ta huka ita ma ta manyan bisashe ce an kaga mutum bai samu ba to bai hutu ba ne lokacin da suke waje amma ina ji an ta wurin rijiyoyi da yawa duk inda ka ga rijiya inda mutane ke zuwa ina ji an yi kokarin nan paske mu yanzu eh, mutane kansu ya waye. A ranar Asabar da ta gabata ne aka yi bikin kaddamar da al'adar nan ta tashe a fadar mai martaba sarkin Agades. Matasa da dama ne maza da mata ke halartar wannan biki da ke wakana a cikin wannan wata na Ramadan. Wakilinmu Musa mamman ya kasance a wurin ya kuma haɗa mana rahoto wanda Gungun Muhammad Dantani ya fasara. Sanye da ɗan kamfe riƙe da 'yan guntayen tabarmu da 'yan kyalle ɗarme ga gindinsu kamar wutsiya jikin balbaɗe da farin kalkali da haka ne 'yan yaran suka haɗu a hilin fadar mai martaba sarkin abzin don su nuna somawar tashe al'adar da ake somawa a yankin a ƙarshen kwanaki goma na tsakiyar watan ramadan mai martaba sarkin abzin umaru alhaji ibrahim umaru ya bayyana ma'anar tashe tashe abu ne wanda ake tun fil azal ga musulmi lokacin da aka sha ruwa akwai samari da suke biya wuri-wuri cikin gari suna yi ma al'umma musulmi barka da sharuwa ana yin shi wannan tashi samari suna kwarmiya suna bi kofa kofa suna ta da musulmi suna ce musu kuma lokacin ɗauka azumi ya a tashi a sharuwa. domin daurewar wannan al'ada mai martaba a shekarar bara ya naɗa shugaba mai jagorancin tashen wanda aka baiwa sunan sarkin tashe zai kasance tare da yaran a yayin da suke zagaye garin mu saurari abubakar amma sarkin tashe. wannan gargajiya ta kai shekara talatin da biyar da da muka taso kakanni da uwaye ana yin su to da tabbace muka ga kuma tana kawo kwanciyar hankali tana kawo zaman lahiya kenan duk shekara in ta zo muna iya fitowa daidai wannan lokaci mu gwada wannan murnar murna tamu ta wannan watan sada zumunci da adda cikin shi. Duk inda yaran 'yan tashe suka biya suna waka suna rawa ana ba su kuɗi ko su kaya tamkar tukuiti. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai shirin ko kuma sai rahoton namu na musamman. A ranar sha uku ga watan Uta na alif ɗari tara da tasa'in da tara ne ƙasar Nijar ta amince da yarjejeniyar haramta nuna wato mata duk wata wariya. Shugaban ƙasa na wannan lokaci da Malam Wanke ne ya ɗauki wannan ƙuduri. Wasu mata biyu tsafin ministoci Fumakwai Ashatu da kuma Ashatu Mindaudu da suka taka rawa wajen samar da wannan yarjejeniya sun yi ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Hawa Usman ta haɗa mana. Kasancewar jamhuriyar Nijar a cikin tsarin nan mai kare muzgunawar da ake ma ɗiya mata CEDEF wani hoɓɓasa ne kan ci gaban da ake samu wajen kare hakkin na ɗiya mata. Wannan kuma ya biyo bayan jan kokarin da ɗiya mata biyu ministoci suka nuna a wannan lokacin. Aishatu Mindaudu ministan harkokin waje da uwar gidan Fumakwai na na Aishatu ministan ci gaban ɗiya mata. Gwamnatin riƙon ƙwarya wanda ya ƙunshi matasa 'yan takarda ya taka rawar gani sosai wajen ƙaddamar da wannan tsarin nasi da kamar yadda uwar gida Aishatu Mindodu ta bayyana muna. Duk mazajen da ke cikin gwamnatin da Ibrahim Hassan mai yaki ne Prime Minister mazaje ne da ke da kokari wajen goya wa mata na ƙasar Nijar baya a lokacin. Da yawa cikinmu matasa ne masu buri. Mun shawarci juna da ni da Aishatu. Amma bayan haka mun samu goyon bayan dukkan magabatan gwamnatin da kuma na shugaban ƙasa wanke a lokacin. A nan birnin Yamai da wasu jihohi na cikin ƙasa an so mata da jijiyoyin wuya saboda rashin rashin fahimtar tsarin nan na sedef wanda wasu ke zaton cewa ko tsarin iyali ne ake so a kawo amma gwamnati ta shawo kan wannan matsalar inda ta kiyaye ka'idodi na musulunci kamar yadda a uwar gidan furmakwai ta bayyana muna. Gwamnati ta yi gwarzon kokari wajen sanar da al'umma game da abubuwan da wannan yarjejeniyar ta kunsa. Ƙungiyoyin addinin Islama ma sun yi nasu kokari a lokacin da suka gane cewa an ce za a yi tanadi menene ra'ayin ra'ayinsu a game da wa'annan tanadojin shikenan gwamnati ta yi na'am da sa tanadojin nan biyar da kenan a lokacin ne al'amuran suka yi sauki a nata bangaren ashitumin dodo ta kyautata zaton cewa rana za ta zo wadda za a sake duba wasu ka'idodin tare da masana cewa da malamai domin a raba zare da abawa. Muna tabbacin cewa an samu ci gaba wannan tanadin nan da aka yi wata rana an wuce hakan har a kai ofishin da ake kira kabini. shekaru 20 da kaddamar da wannan tsarin an gano cewa an samu ci gaba a cikin al'amuran na ɗiya mata a watan yuli na shekara ta 2017 a cikin wani rahoto da gwamnatin kasar Nijar ke wallafawa lokaci zuwa lokaci a gaban kwamitin da ke yaƙi da mazunawar da ake ma ɗiya mata. Ministan gaban ɗiya mata uwar gidan Elbak Zainabu ta yaba sosai da ƙwazon da kasar Nijar ta nuna a wannan fannin. A gaida Hauwa Usman dauke da wannan rahoto wanda kuma da shi muka karshen labarin namu na yau. Zan burku da Musa Hassan wanda zai kama muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba da takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Ku saurara shirye-shirye Studio Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Studio Kalangu ina so kuma ina yadawa.